وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba ɗan uwa masu girma maza da mata waɗanda ke nan da waɗanda ke nesa da waɗanda saƙo zai kai gare su nan gaba ina yin mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ta godewa Allah mai komai mai kowa da ya haɗa mu tare da ku a wannan wuri a dare na hudu tun lokacin da na shigo wannan babban birni na yamai headquarter mulki na ƙasar Niger, a wannan yammaci na Afirka. A wannan dare na talata bayan yammacin Litinin sha biyu ga watan sha'aban bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu a kalandar baturen ingilishi da muke amfani da ita a ƙasar nigeria yau ana maganar biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na yi murna kwarai da Allah ta'ala ya bani ikon amsa wannan gayyata kasancewar gayyata ce mai rassa guda biyu reshe na farko tana cikin tsarin da waɗanda suka jagoranci gayyata ta zuwa wannan gari suka yi reshenta na biyu gayyata ce wadda ta kunshi sada zumunci na musamman da ke tsakanin nigeria da Nijar, domin kuwa wannan gayyata ta zo ne daga ɗaya daga cikin malamanmu yayinmu a cikin da'awar sunna a Zariya, wanda Allah ya kaddari zamansa shekara goma sha tara kenan a wannan gari na Yamai wato Malam Muhammad Awwal wanda mu a Zariya muke ce masa malamin malamai kuma na ƙara farin ciki kwai kasancewar a wannan yammaci ko a wannan dare a haku da ni akwai ɗaya daga cikin shugabannin tafiyar sunna a ƙasar Nijar baki ɗaya wanda na ziyarce shi a ofishinsa kuma ya yi mana tarba kyakkyawa wato shehinmu malam shu'aib kamar yadda alhamdulillahi mun ziyarci su malam abdurrahman da babban malami malam hussain da sauran malamai da limamai da sauran 'yan uwa da aka tsara aje a gaishe su domin a sada zumunci kuma a ba su haƙƙinsu na shugabannin al'umma a wannan gari na ji daɗi na kuma yi godiya ina ƙara yin godiya ɗin tun daga daren farko da muka haɗu a CCOG da dare na biyu da muka koma CCOG ɗin da daren jiya da muka ko da muka je Amir Sultan har zuwa wannan wuri da ke farfajiyar makarantar shi malam awal duk inda muka je yan uwa ɗaliban ilimi da malamanmu da shugabanninmu da kwamandojinmu 'yan agaji da sauran yan uwa gaba ɗaya ana tare wannan tsakani da Allah ya isa abin farin ciki suna roƙon Allah ya sanya mana albarka a rayuwarmu da iliminmu da aikinmu ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da sharrin masu neman mu da sharri ya tabbatar da mu akan dugaduganmu wajen bin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka fahimtar magabata don mazan jiya manya ɗiban fari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da tabi'ai da atba'u tabi'in da sauran manyan malamai magabata a da da waɗanda suke rayuwa a wannan zamani bayan haka magoyin da za a yi magana a kai a wannan dare wanda insha Allah yake matsayin dare na ƙarshe da zan yi a wannan gari a wannan ziyara ɗin bi iznillah don ina sa ran iwar haka gobe insha Allah ina wani majalisin a garin maraɗi bi iznin lahi ta'ala mawuyin shi ne zamantakewar aure a musulunci wanda in dama ta samu za mu gangara har zuwa abin da ya shafi wani abu game da hukunce-hukuncen saki ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala gam da katar wajen isar da sakon yadda ya dace ya ba ni ikon faɗin daidai ya nisantar da ni daga kurakurai kuma alhamdulillah dama da hagu gaba da baya malamai ne duk inda aka ji ba a daidai ba na tabbatar ba za su yadda a tashi ba tare da an gyara ba don haka ina roƙon Allah ya samu cikin waɗanda ya yaba da faɗinsa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah ta'ala ya samu cikin su aure abu ne wanda na tabbata mu ya san irin abin da ya kunsa na muhimmanci amma tun da maudu'i ne da ya kamata ya samar da gabatarwa zuwa tsakiyar zance zuwa kuma kammalawa akwai bukata a babin yin shimfiɗa in tunatar da mu cewa aure aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ni'ima ce daga cikin ni'imominsa da yayi akan manzanni alaihimus salatu wassalam domin aya ta zo cikin suratul ruh sura mai lamba ta 30 aya ta 21 fadin Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha kuma yana daga ayoyinsa da ya halitta muku abokan zama daga kawunan domin ku natsu zuwa gare su a shahid a nan shi ne Allah ta Ka wata ala ya ce wa min ayatihi na daga ayoyinsa ashe aure aya ce daga cikin ayoyin Allah haka na a suratun ra sura ta sha uku aya ta talatin da takwas Allah ta baraka Wata Ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zuriya hakika mun aiko manzanni kafin kai kuma muka sanya musu abokan zama da zuriya Yaya da jikoki da tattaba kunni da hehe wanda wannan ana ɗaukansa a matsayin an fato da Allah ya yi na tunatar da nimarsa ga manzanninsa alaihi musallatu salam. cewa ya haifo su sa'annan kuma ya sanya musu abokan zama mata kenan da kuma 'ya'ya da jikoki wannan ko shakka ba? na nuna cewa aure aya ce ta Allah sannan hakan na nuna cewa aure ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah an shar'anta aure a musulunci kuma aka hana kin yin aure wai da da'awar ana so abotawa Allah Ga shi na cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta uku faɗin Allah ta baraka wa ta'ala fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da ya ku daɗi abin da kuke so waɗanda suka yi maku daga cikin mata biyu uku hudu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'dilu amma idan kun tsoron ba za ku yi adalci cikin abin da shari'a ta nema ya adalcin ba a tsakanin mata fawahidatan to ku auri mace daya aw ma malakat aymanukum in ma auren ɗayan zai gagara ba za ku iya ba ta haƙoƙinta ta ɗa mai ya mai yanci ba to ku ta kai ka ga abin da hannayenku na dama suka mallaka wato ku yangi kenan bayi zalika adna Allah ta ulu wannan shi fi sauki shi fi kusa shi zai taimaka akan kan ku karkace daga abin da Allah yake so ku aikata al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim sun rawaita hadisi a cikin littafansu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ma'asharal shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa masu jini a jika masu kazar kazar masu ƙuruciya ya ku waɗanda gane lokacinku ne wanda duk yake da iko na yi aure ya kuma rike auren bisa abinda auren ya kunsa na lawazin to yayi aure yayi aure din falyatazawwaj fi'lu amr al'amru lil wujub inda aka samu fi'li amri kuma ba a samu wata karina wanda ta zo da za ta ana wannan umarnin ya dauki wajibci ba to dole a bar shi a zahirinsa na wajibci wannan yasa ake daukan cewa aure wani abu ne shar'antacce a musulunci dangane da a yi auren saboda abin da ya kunsa na alkhairi da amfani za mu ga hadisai da dama sun kwadaitar da yin aure kuma ma ba kawai sun kwadaitar ba a ai auren ma an wajabta shi akan wanda duk yake da ikon rike mace kuma ya zama yana tsoron kar ya fada cikin zina idan bai ba domin kuwa al-imam Abu da al Nasari. a cikin sunan ɗinsu kowanne sun ruwaici hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tazawwajul waduda waluda fa inni mukafirun bikum ku auri alwaduda waɗanda suka iya soyayya in ka ga dama ka ce lobayya alwaluda waɗanda suke da alama ta za su haihu don ba a so a yi aure a kasa yayyafa, fa inni mukafirun bikum domin zan yi yawaita da adadin ku a ranar kiyama a wata ruwayar fa inni mukasirin bikumul umma zan fifici sauran al'ummomi da yawan ku amma yawan da ake nufi ba yawan yuyuyu ba yawan da zai da amfani yawan da za a zamanto mai amfani yawan da zai zama dalili na kafa na gina al'umma musulma wadda ta yi imani da Allah a matsayin ubangijinta ta yadda Muhammadu a matsayin manzanta ta ɗauki musulunci a matsayin addininta yawan da Allah da manzo za su yi alfahari da shi yawan da zai zama an samu tarbiyya yawan da zai zama to an samu addini an fahimci sunna an aiki da sunna an nisanci duk abin da Allah baya so an aikata abin da Allah yake so gurgudan iko al-imam a cikin sunan ɗinsa shi ma ya rawaici hadisi kwatankwacin wannan amma da ƙarin lafazi wanda ƙarin nan tabbatacce ne a wajen malaman hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tazawwaju fa inni mukafirun bikum lawma wa la takunu karabaniyatin nasara ku yawai domin zan yawaita zan fifiti sauran al'ummomi da yawanku kar ku zamanto kamar rabaniyatun nasara waɗanda suke shugabanni na addini a nasaranci fada fada ko fasto fasto waɗanda ke da'awar cewa wai ba za su yi aure ba domin wai aure na gantar da mutum daga Allah to da suka ce ba za su yi aure ba ba sun cutar da ɗabi'a ɗan adam ba to ne biyo baya an waye gari fadar Vatican da ke Italy an samu matsaloli na luwaɗi da ba a sami sa ba a duk duniya a shekenan wanda duk yake zai cutar da ɗari'a to zai cutar da kansa ya cuta ma sa, da haka wannan tabbatarwa ce ga ma'anar magana manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yake zai gardama ga abin da yake ɗabi'a ce da Allah ya ɗora ɗan adam akai zai sha wuya kama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin ya ma'asharar shabari fayyata zango muka ce umarni ne sai malamai suka ce wanda duk yake da ikon yin aure zai iya ita zai iya biya mata bukatunta na larura kuma yana tsoron in bai yi aure ba zai iya fadawa cikin zunubin yin zina to shi aure wajibi ne a kansa amma wanda yake yana da sha'awar mace yana da ikon yin aure amma baya tsoron ya yi zina in bai yi ba to aure a haƙƙinsa mustahabi ne wanda kuma bai da sha'awar mace kuma baya tsoron ya fata cikin zina ko da yana da ikon yin aure to wannan aure a haƙƙinsa halal ne kawai malamai suka kara da cewa wanda bai da sha'awar mace kuma bai ba da ikon rike mace sannan bai tsoron da fata cikin fitina to shi wannan aka ce zai iya zama makaruhi ma ya aure domin zai cutar da ita wanda kuma yake yana da ikon yin wato yana da sha'awar mace bai da yana tsoron da fata zina amma bai da ikon yin auren ko ya yi auren to shi aikin da yake kansa shine ya haƙuri ɗoriya akan haƙuri ya haɗa da azumi har zuwa lokacin da Allah zai azurta shi ya wadata shi da abin da zai iya yin aure ne wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncen aure amma da yin tabbatun wato muke yanke shawarar ba zai aure ba a turancin ingilishi ana ce mai salibiti wato shi ne mutum ya yanke lamarinsa daga mace ya ce babu ruwan shi da mace domin mutum ya ce ba zai aure ba da tunanin wai zai bauta wa Allah to yin hakan ma a sunnar ma'aiki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin kuma ya zo cikin bukhari hadisin usman dan mazkur radiyallahu an da yake mun ne mun yi tabattul wato mun yanke karna mu ko mu yanke wa kanmu mu janye jikinmu daga lamarin aure mu ƙi aure amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ba mu izini ba yace da ya amince mana to da mun yi mu zo ma mu dandace kanmu mu zama to ba mu da sha'awar mace haka nan ya zo Abu Hurairah radiyallahu anhu wa ardahu ya da ne ibn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin yana cikin talauci yace masa ya manzon Allah bana dandace kaina ba kawai in huta da sha'awar mace manzon Allah bai ce min kawai ba Allah da ya kara wa manzon Allah irin wannan tambayar manzo Allah bai ce ne komai ba Allah da Allah na akaro na uku yazo kare sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa ya Abu Hurairah jaffal kalam bima anta laqi is'al an tabar Abu Hurairah ka san cewa abinda Allah ya kaddara ya riga ya kaddara alkalami ya bushe in za a baka za a baka in ba za ka samu ba ba za ka samu ba amma duk da kana tambaya je kai abinda da kake so in shi kake so kai je kai in kuma ka ga dama ka bari aka ce an ba abu hurairar dama yi ne a ala haddi kaulihi ta'ala ne fa man sha'a falyomi, wa man sha'a falyakfur an hana takafarci ne to kamar haka ne wannan hadisi na abu hurairar radiyallahu anhu al-imam ya sake wato hadisi na waɗannan mutane uku da suka shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su bincika game da yadda annabi yake ibada a cikin gida bayan an mutu kamar dai sun ma raina daga bayan su gafa kansa gaskiya mu ya zama da kanmu da manzo shi ba an gafarta mashi ta kaddama min zambi wa mata akhara saboda haka ɗaya yake ni ba zan kara bacci da dare ba kullum ibada zan yi cikin dare ɗaya yake ba zan kara cin abinci da rana ba kullum zan ka azumi ne ɗaya yake ni kuma zan nisanci mata don su shagaltar da ni game da ibada ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya dawo aka bashi labari sai ya fito waje ya ce su wane ne suka je suka ce kaza da kaza da kaza suka ce gawo ya ce musu to ku sani na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sani shi amma ta da haka na kan yi ibada cikin dare kuma na kan yi bacci kan yi azumi da rana kuma na kan huta sannan kuma ina yin aure annikahu sunnati kamar da ke ba sunnati fa laifa minni aure ne sunna ta ce wanda duk ya kyamace sunna ta ba shi tare da ni wannan na nuna cewa ashe mutum ya ce ba zai yi aure ba wai don saboda sabon ibada ko sufanci ko zuhudanci to wannan bai burge Allah da komai ba hasali ma in yi haka bisa itikadin abin da yake ibada ne sunan abin da ya bid'a aure na da manufofi kuma yana da fa'idodi daga cikin manufofin aure a musulunci akwai ɗorewar jinsin ɗan adam domin ɗan adam a yau ba ya da wata hanya ko muke ɗan adam gaba ɗaya bai da hanyar ɗorewa sai hanyoyi guda biyu ba na uku hanya ta farko wai a haihu hanya ta biyu mutum yana da baiwa ya yi ta da ita ta haifar masa yaya waɗannan su ne hanyoyi biyu ba na uku to yanzu a halin da muke ciki ko da ke a Nijar ba haka bane a Nijeriya ne ba bayan. to tun da ba bayan maganar a samu ƴaƴa ta hanyar bayi mata kun da babu to yanzu hanya kwara ɗaya ke kilo wahidiya fariya da ta rage ita ce hanyar aure ashe kenan aure zai taimaka jinsin ɗan adam ya ci gaba da yaduwa شيخ الله تعالى يجي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هل يمكن أن كنت لك كما نقول في أولي دومين جنسين تان أدن يدوري ما نفعل an ɗora masa sha'awar ya mace duk mace an ɗora masa sha'awar namiji in aka samu aka sun haka to ba ɗabi'a ba ce darura ce in aka samu aka sun haka namiji bai sha'awar mace ko mace ba ta sha'awar namiji to larura ce wannan ba ɗabi'a ba darura ce a jihar rufiya manufa ta uku samun natsuwa da sukuni a cikin aure akwai samun natsuwa akwai samun sukuni zan yi bayani nan gaba insha Allah manufa ta biyar a ita hudu samar da iyali da yawaita al'umma wanda wannan na yi ishara a kansa manufa ta biyar samun kamala a cikin al'umma ga makallahu mazallacin juma'a liman tuzuru ba ba na zaune dan Allah in aka tashi bayani malai na baka in masallacin nan na limamin nan tuzuru ina mutunci nan? babu Ta cewa fa bai kire ki daga limanci ba rashin aure amma kuma yana hana masa kamala shi yasa ina jin ko Salman al'auda ne wane ne daga cikin malamai dai na zamanin nan namun ta kowaye amma na malamai mu za su na wani da ya rubuta littafin na kabatu zawaj a kowane littafi yake cewa da yake jami'ar azhar yana karatu yana karatu kai abin su shekarar farko shekara ta biyu ba mata yana ta shan azaba na lima azaba na lima yake sa bai sani ba ya ce a shekara ta uku kawai sai ya aure malam ba sai kai na da ranar lokaci na karatu ba da in ya tashi shi zai zama masa alkansa abinci ya wa makarsa ruwan zafi ya sha shayi ya yi wanka ya goge kaya ya gyara shimfiɗa ya komai yanzu duk waɗannan ayyukan da lissafa muku matarsa ke yi shi kawai yana da lokacin yin karatu malam sai ya ce ya laita ni ina ba da tun farkon farawa da ba ta na fara Dan ba hana karatu sai da ƙara inganta karatu akwai wata rana ɗaya daga cikin malamai wanda suka shahara daga cikin waɗanda suka musulunta a turawa a wannan lokaci farfesa bilal phillips yana gaya ni da shi a garin port harcourt da ya kawo mana ziyara lokacin ina zaune a port harcourt a jihar rivers a nigeria cewa wato musulunci daɗi gare ya kuma martaba jikin gare ta ya ce wata rana matarsa ta gaya masa ta shiga mota motan nan gaba ɗaya ba musulma kwata-kwata zai ta ga dukkan mata da dattawa sun yi shiga irin wanda suke so ita kuma ta yi shiga irin wanda Allah yake so ana kallon ta aka ce wannan musulma ce ko matar aure ce kawai za ka tashi domin babin taka kawai sai maza uku suka tashi gaba daya suka ce ta zauna inda take su, kun ga kamara a cikin al'umma to aure yana jawo kamara a cikin al'umma daga cikin fa'idodin aure akwai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ya ce fanki ma ba lakum manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ajara shababi man yastata minkum al-ba'ata falyatazawwaj umarni ne duk da cewa wancan umarnin na sanki ma ba ba ku qara'in da dama sun nuna ba umarni na wajibci ba sai in waɗansu sharuɗa sun samu kenan wanda ya wuce ya yi da'a ga Allah ya kuma yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin aure akwai samun ladan ciyarwa domin wanda ya ciyar da matarsa ciyarwa ma sun gugu wadda ba haɗa ta da wani ƙari ba ciyarwa sun gugu ya ɗauko abinci kawai ya kawo gida a dafa yana da lada domin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan dirhamin da za ka ciyar da iyalin ka da shi yana da lada kan kuwa ya ƙara ɗoriya akan kawo abinci kawai a gida ya ɗauka ya baka a baki to ƙara abin da ya yi ladan ya ƙaru domin hadisin sa'ad bin kafin ya ya ishara da haka hatta ma ta an fi cika sadaka hatta abin da ka sa wa matarka a baki dan lahiriya suka ce ka ɗauka ka ba ta shi ake nufi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan sharuwa ya bi ta Aisha ta kafa bakin ta dai ne wajen bakin ta hatta ma ta an fi cika wasu ka ce a'a a dai dan saka ya kawai dai ka kawo abinci ta ci ai ce ma ba ta sai fi a cikin sai muka ce to ai lobayya asalinta a duniya daga gidan manzan Allah ta taso ai fassarar nan in ya ta ɗauke ta za a gane karatun da kyau ala halin ciyarwa a samu lada na daga fa'idodin aure aure na taimakawa mutum ya kame daga zina ya kuma tsaye masa mutuncinsa domin ga hadisin nan fa inna wa gabu lil wa ahsan lil farj na da mutum daga zina ya sake kariya ana amfana daga addu'a da na bayan mutuwa kuma ba a samun dace ta hanyar aure idan ba ka nuna adama in ka ba amalu illa ne salafa daga ciki awwaladin salihin ya da ula Tun da ba a samun ɗa ta hanyar aure tun da ba kawai a tsinto wani da a daji ko a kwararo a ce ɗa ne ai ta dole a yi aure ana so a samu wannan ana samun ladan tarbiyya da ɗaukar ɗawainiyar yaya kuma wanda ke ba da dama a samu yayan har a yi masu tarbiyya da ki ɗawainiyar su da rigar rubutu musamman ma yaya mata in mutum ya haƙuri da wahalhalunsu da matsalolinsu ya yi masu tarbiyya ya kinsa ya kaita ya yi masu manufa in suka zamanto sun wadatu daga gare shi to za su zame maka hijabi daga wutan jahannama manzo Allah Allah kuma na san aure dan ya ce daga cikin abin da aka soya mani na abubuwan ku na duniya akwai aure ashe wanda ya aure daga cikin fa'idodin ya dace da abin da manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ake so aure sunnar annabawa domin mun ishara da aya a baya wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya ashe wanda ya aure ya raya sunnar annabawa wanda duk ya aure zai dace da taimakon da Allah ya alkawari domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun haƙƙun ya aunuhu mutane uku mutane uku Allah ya alƙawarin sai ya tambaye su sai ya taimake su daga cikin su ma ke ce wannan cikin da zai dul afafa da mutumin da ya aure yana son ya kame ya katange ya tsara shi daga zina in dai da gaske ana neman wannan taimakon daga Allah ba a ka ka aure aure ka mutuwa kai aure ka samu kariya daga zina kuma ka ka aurenka kuma ki je ki kashe auren ki dame kaga an samu mushkila kenan to ne daga cikin fa'idodin aure musulunci ya ɗauki dukkan matakai da zai ɗauka don aure in an yi shi mutu karaba aure ana yin shi ne akan mutu karaba rabuwa tsaye a haka ya kamata in ko rabuwa ta zama asali to shi ke nan an samu matsala domin sama ta koma ƙasa wanda duk da aure ya yi nufin ya yi ke nan sai mutuwa tare da cewa shari'a bisa hikima ta Allah da rama da dinkansa da sanin abin da bayan ke cikin an ba da kafar yin saki in sakin shi ya fi zama masla a matsayin mataki na ƙarshen ƙarshe. Kun gane na farko, domin aure ya ɗore sai aka nuna cewa ba a yadda a yi kitso da kwarkwata ba ba a cewa ta hanyar hoto kawai mutum ya gama sai ce ta mashi domin masu yin hoto sun iya shafa hoda sai ga mutum ya fito tas kamar tsakoyi alhali tukka da ta ke, a ƙarshe da an zuwa wurin ta gan shi ta gaba shi take so ba ko in an yi auren ya ganta ya gaba ita yake so ba musulunci sai ce ya ganta ta gan shi hawa ya tabbata baki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya gama ta yana so in yana da ikon ya ganta to lalle ne ganta a wata waye in yana da ikon ya ga abin da zai jawo shi zuwa gare ta zai jawo shi zuwa gare ta to ya kalla har ma wani daga cikin sabai ya zo ce ya ga mace yana son ta annabi ya ce ka ganta ya ce a annabi ya ce je ka ganta wani ma sa hakan ya ce na kasance ina son wata mace amma tana koye koye kar in ganta sai in makale a lungu in ta zo wucewa in kalle ta don me kar a yi kitso da kwarkwata don ba a san a yi bukun bukuma ta malamai daga ba malami ba sai masani ke ya gidan aljanna jiki na ta kowa kowai ka ba ku halatta alhassan da hussein ba wa da zuwa a yi abu bisa ga'ida su ba irin zahirawan da duniya ta gani irin sai yi haka sun za a kai zahiriya ya ce kai ya ga komai da yake so ya gani komai ne aka ce hawa ibn hazan ina amfanin baɗi ba dai da na ba amfani in dai bai da komai to a ba ta mana kawai ko san shi zahiriya ba zahiriya ce Allah ya samu dace amma wannan ba ita ce magana da malamai suka tabbatar ba a dai takaita zuwa ga abin da shari'a ta ce a takaita gare shi kaga kullu shay matakin da shari'a ta dauka shine ba a yadda a aure ba da yardan wanda ake so ba auren dole ba ya daga cikin karantarwa eh gaskiya ne wasu daga cikin malaman mazhabar malikiya Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ce musu kurakuran su sun tafi akan cewa uba yana da ikon ya dirsa ta ƴarsa wanda take budurwa ba ta aure ba ya aura mata wanda yake so amma wannan fatawar ta dace da yanayin sa da lokacin sa da wurin sa domin fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hakan in muka duba za mu ga ta dan saba da wannan idan budurwa ce in budurwa ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a aurar da ita sai an shawarce ta idan bazawa ce kar a aurar da ita sai da ta ko na ya kafi ne budurwa tusta'mar bazawa bi izniha tusta'mar amma sai shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan wani ilmi kenan fiƙi wannan nasa ga hadisi ga fiƙi ga ƙur'ani ga uwa uba tauhidi da ya jira kan matsalar da kyau ya ga ga hadisi can wata ta kai babanta an auren da ya ba da izinin ta ba manzon Allah ya ba ta dama ce in kin ga dama a zartar da in kin ga dama a buɗa ta ce na yadda in bi ubana dama ne haka ne dan iyaye san ƴaƴana da haƙƙi a ciki sai ya ce kai jama'a ku duba kamar yadda cikin majmu'ul fatawa in dai bai halatta a sarrafa dukiyar mace ba da ta ba min ba da aula al'awarta mace a duniya suna da abin da ya ce al'awarta to an ce kawai a sarrafa dukiyarta ba da ta ba sai bikin ta kuma a bada da ba da ta ba a zagayar mako? kun je da fikihu ke aiki kun je da ilimin usul ke aiki kun je da fahimtar kawai na fikihu ke aiki sai ce to amma kar manta sai ina abubakar bai shawarci aisha ba ya aure da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce to ai za a iya jami'i aljam'u muqaddamun ala tarjihi in amkana la'anna imada dalilai aw la nusalli ahadihima sai ya ce idan yarinya ce karama da bata balaga ba ko ba izininta za a yi aure da ita sai dai in ta balaga ta ta ke kake ba ba dan ta aura to Allah ya sauke amma wadda ta balaga ma ma kana abu wannan sai da izininta da yaddanta da sanka za a aura wanda ya sa musulunci ke sai ta yadda don gudun kar a samu rabuwan aure mataki na musulunci sai ya shiryar da cewa wajen auren na aikade zaɓe zaɓen kuma a gina shi akan addini ina ya zamanto mace in za ka aura ka dubi addininta ya zamanto namiji in za ki yadda ki aure shi a dubi addininsa da kuma kyawawan musa. sauran abin da zai zo to wannan nurin alamuri ne in ya zo dangane da mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce tun kahul mar'a li jama'a wa hasabiha wa maliha wa ha. فانطر بذات ta تربت يداه akan auri mace wani ma sai suna cewa wai ko auri mace aina ina aka ce akan aura wai ana neman dalilan da kan sa namiji ya auri mace to dai ba su wuce ɗaya hudu ko dai saboda kyawu ko darajar gidansu ko dukiya ita ka mallaka ko ƴan uwanta ko iyayenta ko addini ma'aiki ya ce amma ka rabauta da mai addini don gudun nadama don kar hannun ka ya talauta don kar ka samu matsala domin kun ga da ya aure saboda kyawu kyawu yana kushewa ko bai kushewa ku ba ka lokaci ta shekara ashirin ta tsantsabo ya ya koma kai ta zama ta kamuke komai na ta ya zama off and ya zama upside down komai ya canza saboda haka in dan kyau ne a lokacin ya za ka yi idan aka auri mace domin dukiya dukiya tana karewa ko aka karewa sau da aka ce Allah sarki da wani akwai kuɗi amma yanzu ya zama wani sosai ko ba san wannan idan aka magana daraja ta matsayi ce girman gida ne a ah, ya matsayin shugabanci ba sha samun wani shugaba ne ba shugaba ko ba ba wanda mai kima a cikin idanun mutane saboda matsayin shi al'umma amma ya bai da shi shi ko addini idan ka auri mace don addini to insha Allah shi karuwa yake yi in dai ana mumarasa ta hanyar ilimi a yake da shi to ana samun alkhairi na karuwa amma ko da haka ce karuwa mai addini ba a ce kuma ka cutar da karka ka jawo wanda kake so ba dan uwa su a kai lissafi a cikin ku akwai sa lissafi irin na ingilishi akwai to ga wata mu jarabawa mukaddara a yanzu tun da an ce farfar za su ce tun da shi ya aka fara jibitawa to mu ɗauka mu ba shi ɗaya lamba ɗaya one a turancin english kyau mu ba shi sifir zero dukiya mu ba shi sifir zero matsayi kima daraja ba su zero sufur ga ɗaya ga sufur ga sufur ga sufur kwana kuma ta biya zama dubu ɗaya a ce wanda Allah ya dantar da shi ga addini ga kyawu ga dukiya ga mukamin gida da matsayi na gida shi ya samu nurun alamu mukaddara sai aka ce akwai addini amma mummuna ce ita bakin dama da hagu a bakin wayo Allah a wata ajiyar ba ta tafi kurani ga kuma ta fito daga gidan daraja sannan ga dukiya a gidan kada kana da ɗaya kana da sufuri kana da sufuri can kuma wajen wajen kyawu ba komai yanzu ga ɗaya ga sufuri ga sufuri ya zama dari da dari da dubu ɗaya ka kada ga ba su kyawu ba dukiya amma ga daraja ga matsayi na mutunci da martaba kana da ɗaya kana da sufuri lissafin ya zama goma da ɗari ɗaya ne mukaddara ga addini amma mummuna ba dukiya ba ƙarfi gidan kowa ba ba babu ya gidan ba kuwa kana da ɗaya ba ka da kowa da ɗaya da goma da ɗari da dubu ɗaya ne a shekarun kana da ɗaya ma masha Allah kana da ɗan tafifinka ka kaddara ba amma ga kyawu ga dukiya ga matsayi sufuri sufuri sufuri ina da lissafi nawa ya kama sufuri ban za komai ashe kun ga in aka dace haka matakin farko nuwar alano in an dace mataki na biyu masha Allah tubadalla in an dace mataki na uku masha Allah in an dace mataki na hudu ba laifi in aka je mataki na biyar iyakan billahi idan ana maganar namiji ne za a aura shi kuma sai aka gaya wa iyaye ko waliyai idan kuma مدد نبيه وخلقه فزوجوه او ترواه فانكهوه لا تفعل تكون فتنة في الارض وفساد كبير او ترواه عبيد اذا قلت من دبك يدد الدين الفا دبت في قلت يدوى لما ربه آه، اخو قباتك وقت دن ان بقباتك بزيزا فتنة ادوان قصا دكما قرنا ليوه yan uwa mu duba mutanen da suke aurar da 'ya'yansu ga mutane ba don addini da kyawun ɗabi'a ba galibi a na tsaya yana rayuwa ba ya rayuwa domin shi ne addini idan yana son mace yana kima mata in ya dawo yana kinta yana mata adalci ba zai zalunce ta ba mara addini in yana son ta zai rasa goji da barabara ya nuna kamar da gaske in yana kinta zai zarance ta to sai dai addini aka ce ba ilimi ba addini kyau na ɗaliban ilimi ɗan ƙolo ilina da dama wani zai ɗauka ilimi ake nufi ka iya zama da ilimi amma ko ba da addini ya kamata mu gano shi na ɗaya ba da ke ilimi ba sai dai magana addini domin shi ne kane shi ne shane shi ne umuman ma'ana addini a nan ta zaune da dinamu a ƙidarsa da sulukinsa ya zama da aƙida kyakkyawa don bai da aƙida kyakkyawa zai je taka da shi kansa da ita kanta inda ba a so to amma saboda ana iya samun mai aƙida ya zama aƙidar ta aƙida ce ba aƙida ba ya zama ɗan aƙida ne ba ta aƙida ba don ya zama bai da kyakkyawan ɗabi'a ta zama sakewa da iyali ai an samu mushkula domin da aƙidarsa wallahi ta aƙidarsa duk matsayin aƙidarsa da kai matsayin aƙidar sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ko ba ba ina Abu Jahl yake akwai wani a tura ta ta bayan sahabbai daga cikin tabi'ai zuwa duniya ta tsaya da ya kai Abu Jahl aƙida akwai amma da Fatima bin Kaisin ta gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa Abu Jahl yana so ya aure ta ne annabi ya mata cewa baya aje sanda daga kafadarsa wata ruwaya wadda malamai suka yi ta kai kawo akan ko ta tabbata ko bata tabbata ba an ce mai yawan dukan mata ne amma ba na son aiki da wannan ruwaya na so tsaki wadda babu jahiliya cewa baya aje sanda daga kafadarsa da yawa daga malamai suka fassara cewa ɗaya biyu ne ko dai mai saba gora ne da malfa da igiya da tabarma ya tafiya ko doshi akwai masu suke kan mutunta kullum bayan ko kuma mai mai zafin ne kiɗa yake bum yake in sa'adi za a ce yana da illa a ɓangaren zaman aure da haka aka ba ta aka aure shi a abin ba ka aura mutumin niyami mu ce ba za a ba ka ba wallahi duk ilimin ka in ilimin ka yana ta ƙoƙarin samaniya ya kai wajen mata in dai ina ciwon za ka ba ka auren na gane ba ka mutunta manya ba ka san kiman malamai ba ba ka san darajar iyaye ba ba ka mu'amala da kyau kai aure ka saki kai aure ka saki kai aure ka bunta kimatar wallahi ba da ba wannan yar in ka ga ba ka shirya azan kasa a kaina ba komai إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه aw tazawwiju me yasa kace a dubi addini domin auren ɗore bayan nan musulunci sai ya nuna cewa karka nemi kamala a wajen matarka karka nemi kamala ya nemi kamala lillah ka ce kai kai kai aure ba ka saba da maka to kai abuwa kai yawa wadda ka aura ta yi da kwalɗin aisha masu nan ko ko college da tai na na na haka kai ko ko university da tai ta ce ta da ta gidan to ko can ta je su ɗin ma an yi hakuri da su ne su ba su makarantar balle wanda yake je karatu cikin ta ai ko ga Allah ta kuma cewa yi la yaqul mu'minun mu'minatan in kare amina khulqa rabbi min akhar kada mu'mini yake yayi wa sai da mu'mina gaba daya wajen saboda wasu ɗabi'u naka a ai idan ya keta a wasu ɗabi'u zai da zai ta wasu ɗabi'u ka san wata fitaka ne ba ka tsafta amma ta yi abinci ba zai ka ta abinci ka rinka ido kai ta bacci ba da ya sa ka ya ciki wata kuma a sai iya kwalliya ta yi maka wanka ta shafa maka mai ta sama goda hoda amma kuma abinci kana kunyar baki su zo gidan ka fito da shi ya kawo kai ka ciwo duk aikin gida ta yi shara ta yi wanke-wanke ta yi daka ta yi daga hannun ta yi goro amma ko ba ta iya gwalan gwaso ba ba ta iya kakkarya jiki da kakkarya murya ba kada ba ba amma kuma yi wasu yanzu na ayin kariya min ha ko da ke wasu yanzu na akara kar ka kuskura ka ce sai ka nemi komai na kamata to kai kai ka ne kada da ba aiki kake wata kwanta kai ta koyi ba abin da ke da na kuma da kai ka sani ba dan ba ko kuma kullum da ranka kake zama gida eh an ga ka ta ba za ka je daura aure eh an galibin maza kashi tara da goma haka ake eh ta ga min na to za ku fita ne amma a gida da Allah sai a sa kowa ba ka tinki sai gari jallabiya ba ji ji tare banza irin wanda rigar muke samu kwana ita kuma kullum ta cafa ado ta kwalla ado ta yi kalli tana ganin da so tana karirewa an turo ɗan kwana an mai saba'in da tara kuma har kana kallo ma ko ka ce ma kai amma ko kin kyau ba zai ba wai shi a dole ga sarki wani sarki ina ba wannan sarki zai da yara da ba zai ka tsaro ka ba kenan kaga musulunci so yake aure ya dole shi sa duk aka kawo waɗannan abubuwa ɗin to ɗoriya ma kan haka musulunci don aure ya dole sai aka ba kowa haƙƙi na zaman kewa tsakanin miki da mata domin abubuwa su kyau wallahi yan idan da za mu tsaya mu fahimci yadda ya kamata a yi zaman aure ina ganin insha Allah za mu mori za mu muri kun ga dai aure wato wata rahama ce ta musamman da Allah ta baraka wata ala ya yi ta akan bayansa ga ta aka magana an karanto da abu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna so ake a samu sukuni to ga magana ban sani ba ko hausar ku ta kai in maku tambaya mai yasa ake fassara taskudu ilaiha a aya wata kuma liyaskuna ilaiha da sukuri ba a cewa da tsuwa kawai akwai wanda hausar su ta kai ka ba wannan bayan sukuni da natsuwa a harshen hausa wata kalmar ta fi ƙarfi tsakanin natsuwa da sukuni tambaya ne amma wanda kuma ana kuma tambaya sukuni da natsuwa wata kalmar ta fi ƙarfi a hausa amma ba su ariya a rika hatta ma natsuwan ma ai wasu sun ce ba a kai daga farko domin da kullum an zo ana maganar litattudu ilaiha liyattuna ilaiha za ta bayyana su sai wasu suka ce kai an tauye wannan kalmar haƙƙinta ai sukuni ya fi natsuwa domin idan aka ce wani na da sukuni ba abin da ke shi a duniya ko ba ta wani a kan mutum ya ba mu natsuwa amma kuma cikin shi da yunwa ina natsuwa a kara hukumin lafi ce wannan na da hukumi to komai ya ji zanzan gishiri da magi da albasa da bebe za ka ce ke mace ana so ne ki nasar da mijinki don ka ji ka mai me ke faruwa a cikin aure a yau me ke faruwa a cikin aure mutuwar aure kiriya gaba tashin hankali can mutunci bakwai juna har ma an samu wani da ya ta addu'a Allah ya kashe matarsa lokacin haihuwa saboda ta yi masa a basa wata wanne a cikin rayuwarsa ita sai ya zama abasat ne wata wallat ikon Allah yau wa shahida shahidu min aliha kuma sanya mai kun shiga magana don kun gannan ɗan dogarawa a kwai da zance sai na je na gaya wa mutanen Najeriya ba ba aure wa shahida shahidun min ahliha na je inda kuke zuwa ku je a raba aure na je na gaba ta fina a gado ma za ta ce saniya ko ba ta je da matsalar ka yau kun nan na gani wa shahida shahidun min ahliha ko dai in samu dalilin da yasa ba zaman aure ko kuma in je in fallasa ku a Najeriya ko ko matasa na yamai don kuka biyu saki dattawa suna nan da matansu so kuwa zuma ko ba ta mai maganin ya fi ƙarfi amma ɗan wani wanda ɗan talatin da biyar talatin da biyar zuwa ƙasa ya ƙosa ya aure ya gani a fim yadda ake soyayya ƙarya da gobe ya ɗauka haka ake ta aika mai da saƙo a ainihin waya ta ce darin alhali ƙarya ce a ta gani ba darin da gaske ba ne saboda haka da ta gida sai ya ga da haka sai hankalin shi ya tashi sai ba su da ya a ƙarshe ya danƙara mata sake amma kullum kuma matsalar da muke samu ita ce muna duban ana rabuwa na aure gashin za ana magana cewa duk aure biyar ɗaya kaɗai ne yakan shekara shi ma sai an bi shi da sulhi hudu suna mutuwa amma kuma ba a ba da himma galibi a wurare wajen kokarin gano mai yasa aure ke mutuwa da yana shi ne mai aure yana mutuwa ko a Najeriya duk kotu in sai ka ganin mata mata kuma matasa ko dai mijinta ya gudu ne ya fata tun da ta samu ciki bai dawo ba sai ta yi ɗan ya dawo ta ƙara samun ciki da ya ƙara ma bai dawo sai da ka yi ɗan ya ta ƙara samun ciki da ya danna wannan kan bai dawo sai ta ya shiga makaranta ta ga su nan da yawa wallahi ga su nan amma wanda ya sa haka ni ina ganin abin da ke kawo mace-macen auren nan rashin fahimtar aure ko manufar aure a musulunci muna da wani ɗauka aure kawai wai sha'awa ba su cewa auren nan yana da fuskoki ba ibada ce kuma akwai mu'amala a ciki in ka fahimci aure ibada ce to ibada ba ka so ka ci gaba da samun lalata. in ka fahimci aure mu'amala ce wai ba shi da cikin abubuwan da musulunci yake banta da shi kyawun mu'amala to me yasa za a kasa iya zaman auren bai fahimta ba shi ya sauka kawai ya balaga kowa yana aure shi ma sai yayi haka kuma za a ga abokai sun zauna a gida kada kada ba sai kaɗai sai fasto gobe kawai sai ga ya je ya fara neman aure wai dan an ce ba sai shi ɗaya take fasto wai wannan ya ce ya je ya ƙara aure kin kuma bai da abin da zai ciyar da ita bai da abin zai ɗauki nauyin na gida sai ya ƙara wato nauyi akan nauyi sai ya zama to gudu masu babu ha ko ka ba haihuwar guzuma ya kwance wa kwance wani ma a wani aiki ne kama a nigeria zai je ya ci bashi bashin moto da ake bada wurin aiki mutum da ana sai da naira dubu sittin a kudin najeriya amma ba a ba shi ba shi akan naira dubu ɗari da ashirin yana karɓa ga wani alhaji mai sai da mai sai da moto moto zai karɓa ya ba shi naira dubu hamsin da biyar wai ya kyanna ido ya ga wata ba zama ce saboda haka zai yi falon ma zagu sai ya zaga ya aure ya kawo ta gida bayan kankanin lokaci a samu mushkila sai kuma ya sake ta to ba fahimci manufar aure ba a musulunci aure auren dole auren dole ba ka tafaye kan dole ba musamman a wannan zamani da mata yan mata musamman ke kalle-kalle ga farfaganda daga kafafen wasu labarai na kasashen duniya da ba ko ba ta an mata sai takura yan kaɗan ne suka zama yan takara ta falla ta shiga ruwa duniya ke kawanci yan kaɗan amma yanzu kai uba ta ma kai mata auren dolan ka gani to a bayan kai to auren na iya mutuwa auren yana iya mutuwa abu ku rashin tattaunawa tsakanin ma'aura shi wani dodo ne kuma ya zo gida sai ya yi gyaran murya da kobar gida kowa ya kinsa ba wata matsala da zai zauna su magana a kai babu abin da zai faru tattauna ba wani shi shi babba ne shi ba ya ba ne shi ya fi ƙarfi shi shi kare wallahi duk ba haka ne duk ba haka ne bayan wata shida sai mu ganta ta fito da juna biyu ciki ruwan kawai ta ja ta cikin to sai mai da kai babba a kai babba dan Allah ne da kai babba ba ka yi ɗaukar cewa matarka ce abokiyarka ce ƙanwa take ‘yan uwa ce kaza kaza ka ba ka ma'anoni da darajoji da kimomi ka kamba mata ka girma mata kai ma za ta yi maka ko ta ko ta so da sauran matsalolin rayuwa na daga abin da ke kashe aure a yau talauci samu ba ka dawo gidanka ko ba su kuni sai ki tuna sai ka da hankali ka zo ka ga ta ɗora hannu a kwankwaso ta ce ya shigo ya tarar da ni wai ita musifaffiya to ai ka zauna zuwa lafiya ba ga shi ba a ba da muhimmanci ga rayuwa aure ban san ko a nan Nijar ana wani abin siyan ba da zan faɗi yanzu a Nijeriya sai ka ga mutum yana da hali matansa biyu ya'ya goma sha kaza da safe zai ɗauki naira ɗari biyu zuwa ɗari biyar ya ba su ya ce a ɗan yi amfani da shi a ɗan mareji shi kuma zai je kasuwa ya ci abincin naira dubu ɗaya shi kadai ka ji mugu ko kuma da mutum da daddare ya ba da tuwo miyan kuka ga dauka ta kenan ba amma shi sai ya wata aka da ciki a ciki na ya burge ba zan ci abincin nan ba yana fita sallar isha sai ya ruga ga teburin mai shayi da nama sai a samun shayi a sake mai madara gwangwani guda ya ci ga burodi ga kwai ga indomi ga daman kara duk yara in ya gaya gaya ya nuna kamar cikin shaburge ƙarya yake yi ya ci mai daɗi ne ya ba da mara daɗi haba a karamar Allah haba ba don Allah ai akwai kunya ko to mutum kullum bai da lokacin zama a gida demon dakinan yana hutu ba abin da ya gane shi bai da lokacin zama a gida bai ba wani muhimmanci ba ko kuma ita ba ta ba wani muhimmanci ba tana nan ne tsori da fili ba abin da ya dame ta Kaya tana ɗaure haka ba ka tana cewa an yi da ba kayan tana ɗaure kayan ne na da da ke kawo matsalolin nan canjin tunani game da abokin zama da ana sa ran za a ga kaza yanzu ya bayyana a matsayin kaza wanda ya kan sa a yi ta fitina a yi ta tsabani a yi ta rigima Ya ba kula da abokin aure wai ba mun yi bayani daga matakan da musulunci ya dauka na tabbatar da dawo da aure akwai ba da hakoki ba na ta kawo hakokin ne domin duk wani da za a yi na ba a ka aure sai an kawo su ke za a yi ba bukata ni in da kan matsalolin da yadda za a magance su yafi amma mun sani kowa an ba ta haƙƙinsa a cikin su ai ba haƙƙi ai ba sunna ce ta Allah inna Allah ta kullu bi haqqin haƙƙa ko da yake akan abin da ya shafi wasiya da gado amma dai wannan ya tafi na hadidin na fa'idantar da cewa a su akwai haƙoƙi a rijar da wa'una ala nisa na fadar Allah ba don ala ba da ban ma haƙa kuma amwali can kuma wala hunna mutum lafi alayhi na bilma a rufi wani raja da alayhi na daraja ba dai kuna dalilin haƙoƙin ba kuma a cikin Allah sun lama ya ce matan kuna da haƙoƙi a ku kamar yadda kuke da haƙoƙi a kansu ka ga dalilin haƙoƙin aiki saboda kun ga za yi masa da'a cikin abin da ba sako ba za ta amsa kiransa a shimfiɗarsa da za ta fita ba sai da izininsa za ta yi masa hidima a gida za ta yi masa kwalliya za ta tsara sirrinsu za ta kula da 'ya'yansa za ta mutunta iyayensa da danginsa za ta zamanto mai kiyaye asiri za ta zamanto mai kulawa da abubuwan da ya kawo na dukiyarsa musamman idan bayan duk ba wannan na daga cikin haƙoƙin ba shi kuma zai bata wurin zama zai bata wurin kwana ya bata abinci ya bata tufafi ya kula da lafiyar ta gwargwadon ikonsa ya karantar da ita addini ko ya farka ta koyo ya da mutuncinta ba zai tona asirin ta je yana bayyana tsakaninsa akan abin da ta kwanciya ba zai mutunta yan uwanta duk ba shi bane ba zai fike ta a fuskar mare ta ba ba zai tobar ta ba zai ce mata wula da wula kan ta ba duk ba shi bane to in ba a kiyaye wa juna waɗannan haƙoƙin ba to tabbas aure ne mutu ko kuna ji yanzu a nan nijar da cikin da na mutuwa aure ba wa ta kiyaye haƙoƙin shi yaƙi ko ya kiyaye haƙoƙin ita taƙi ko dukkan su sun kiwa juna abinda Allah ce su yi na ba da haƙoƙi ha'intar abokin zama na daga dalilan mutuwan aure a nan nan gari na da an ce wai lamari ya kai ga matan aure ma suka yi zina zinar da aka ta har hamsin wannan ba musiba ba ce to ya kuma aiki tana zuwa ta yi zina misali ko tana da wani mutum da suke wata mu'amala a waje mu'amala ta banza aure ba zai mutu ba ga hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisi sahihi shekul albani a cikin sahihul jami' ya sa'a hadisi mutane ku Allah bai daga addu'ar su ta wuce saman kansu balle ta kai sama ba ta wuce ma kai ta wuce ka balle ta je sama daga cikin su mutumin da ke da muguwar mata mace ta banza mace wadda ba ta da karamin kai mai sakarci a waje amma bai sake ta ba ko ya addu'a Allah ba zai amsa mishi ba haka in ya zama to shi ne ba tsatse ba bai da samun kai yana can yana can yana can za ta ji daɗi tun tana hakuri ana ba da baki wata za ta kai kar ya je ya kwaso min sida kuma ta sai da mutu kawai sai a mishi mashi katulun makatulu shike na aure ya mutu ya tafi kabari la ilaha illallah Allah ya ji gamo da mutu kuma Allah ya ji kar Allah ya ji shi. kun ga haka an samu matsala shaye shaye na barasa da abubuwan da ke gusar da hankali suna da warbuwar aure za ku mata mataya ga ki da wani auren su dore ko yadda zama ko kai daba? cin mutuncin abokin zama da wulaƙanta surkai a nan wurin dole ne in tsaya in nan daga magana ban san ko anan ba amma wallahi a Nigeria na daga cikin musibar mu yanzu tsakaninmu da matasa ɗaliban ilimi daga ɗalibin ilimi amma bai san kimar sarkin shi ba da ɗalibin ilimi bai san mutuncin matar shi ka ga yana zaki ta zaki ta uwa ta uba ka ga bai kimantar sarkarsa sa haifa su baka yau ko karafinka. kana tafiya a nufin babun na zuba ne siriki ba siriki ba ba ga saboda matsayin siriki aliyu ɗan abi talib kamar da cikin bukhari radiyallahu anhu tambaya ba zai إن الله لا يستعين من الحق شيئا إن الله لا يستعين من الحق أما يكاد تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم كو هذا كنت رجلا مطاعا فاستحييت أن أبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكانة ابنتي لمكانة ابنتي ابنته مني فأمرت لبكدادة أن يسأل manzo ba da aliyu aliyun nan ba kare yake wajen manzan Allah aliyun nan ya zauna tare da manzan Allah su su nama, zan dade tare tun ba kafin ya aura masa da Fatima amma saboda surukuta ya kasa zuwa ya kalle shi kai kuma sai kai kene ne kai pipi kai kiki wai kai dole sautin sunna ne kai ya san aya ka aya ya san hadisi ka san hadisi gefen ka ba na shi tsawo wannan ka yafi na shi gilgilewa a kan hukun ba addini ya wuce haka duk wanda ya rasa mu'amala ya shiga uku sau uku sau ta tamanin da ɗaya ba za ka mutunta ta ba ka daina ta mummuna da shi ke kawai don ma an tilasta ne ke ba ma asirin na rufa miki ba wai matar ta ce wai ta wai ya rufa mata asiri kai ka ba mun kuma ba kana yawo ba ba ko kullum sai da kan kawo maka dan gura faro faro daga gida to kai ba mana zaure baka isa ka ci abinci mai tsini ba sai wanda aka dama ka baka ba ka da zaki ka ce kana so ka ci kaza sai abin da mama ta kada ma ta dafa Ya an da mama asiri Wanda ka a wanke rigar ka a wanke shirfiɗar ka a gyara ka ci abinci a wanke kwano a dare ba a gida a ba ka jiki a yi makaba a kan ba kan mutu a kawai ba kuma su da ba yau mai zama na na'im ko kuma da yake ita ce sai gara Allah mai gaggiya ba ka san mutuncin mili ba ta ci kwalar shi ta ce in ka haihu da jini in dai an haihe ka da jini to ban takarda ka ka'ida ana ba da sai ka maka kuka la ilaha illallah a ce ka yi wannan dama wai ki ke ke ki siya kuma ki kare da siya cewa an mata siya ha ba a karama a karama Allah an zai yi ba ko kuma ka ga ba ta mutunta ba ta mutunta iyayen shi ba ta girmama dangin shi su ma zo gidan ta kosa su fita ruwan sha ba za ta ba su ba wurin zama ba za ta ba su ba in ya kyauta gare su ta kwana tana bakin ciki ko ba ta ba wannan abin da za ku ga aure dole mutum ana haka yawan doka, yawan zagi yana kashe aure ko bai kashe shi an buge ta mai kai kai ba ka san kunya ka ji matarka lafi mai jima ba ne kai kwallo da ita ko ka gaura wata bayan to manzan Allah ba ce kada ta fuska ka ga laifin ka da yawa ka buge ta ya wuce ka'ida nan kuma tun da ga shi nan ai dukan da za a yi maka ma da aka ce wani rubuhunna ai dukkan ma da sun da za a kan dukan da ba zai rage maka shi ba idan amma kai maka dukan ta shi ki shafan wa ka kasara musu ƴan mutane kai kuma za a bi ka kai ta hakiki kana a kilo kumfan baki na fita ido na ja waya jijiya tana tashi ciki na kullum saboda ta hankali kayi wayan wani ciki rike mun na bugi naka ai ta ka samu matsala rashin sanya ido daga iyaye akwai yayin da babu su ba inda suka aure sun tafi kuma kamar yanzu bari in tambaya don girman Allah dattawa a cikinmu nan wanda suka kai shekara 60 waɗanda 'ya'yansu suka yi aure mata guda nawa ne daga cikinmu mu da muke kiran kanmu halin suna muka taɓa kaiwa waye mu ziyara mu je ɗakin ta mu zauna mu kare kare mu ce a kawo wani abincin da ake ba mai gidan nema in taɓa yi mutane nawa ke wannan akwai shiru amma kun yadda kanin miji ya shiga ko ba ku san ilimin yaran da ba a yi ana yi ko ba a yi shi malami ne tambaya ne malami ne shi mu ba ba to in dai ba sunnar ku ta ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahihul bukhari manzo Allah suna na zuwa gidan yarsa Fatima akwai ran da ya je ma suna zaune ya shiga tsakiyarsu ga aliyu ga fatima shi yana tsakiya karewar kumiya ina ba sun nada ta zama manzo ba ko ga abu da manzo ki sau na maza da zai gidan fatima ya tambaye ta ina wani ina alhassan ina ya hana jikokinsa kenan sau nawa sau nawa zai je ya ba ta hakuri akan abubuwa sau nawa zai je ya yi mata wa'azi har da daddare kan shiga gidan ya kwankwasa ko ma ta kasa kasa kuyi sallah kai kuma tun da kai ba ka taba zuwa gida ba in ba ka je kan kofar gida yadda ta leko al'umma na wucewa da a kai kuma kana nan ka tsaya waje da ba kai ka ba ka shiga ba kai kana jin in yarka tana ganin kana zuwa gidan za ta kawo maka ba ba su ba za ka haƙura tun da safin za ka je ziyara sai ta ga a kanta ko kaga ka toshe kafar ma yawo da sunan yaji ko tankwa ko tashi ko barkonu ko ba da kuke kiran shi mata. amma ba a zuwa in ba ki bar ka tarbiya wai da kuma kana bin kunya in tambaye ka sayyidina abubakar bai zuwa wajen aisha in tambaye ka sayyidina umar bai daddin wajen hafsa yarsa ya mata wa'azi ba ya kwantar masa da hankali ya mata da bai ba haba akrama kallahu bi ayi kitabin ko bi ayi sunnatin za ka kai za ka je gidan yakka ba قاعد لك الله نبي إبراهيم خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا قال الناس كيف مخالف بس وبينا كيف زيارة إلى نبي إسماعيل هذا ما تهدي لبي تبعثم تهدي يسلم يسلم كده ما تر تنعنا مثل النبي إسماعيل بايا suka gaisa ya ce mata ina mai gida ta ce ya fita ya hada rayuwa ku ta ce to in mai gida dawo ki ce wani tsoho mai kama kaza da kaza ya zo ya ce a gaishe shi kuma a gaya ya gyara ka ɗakin shi sai an jima ya taɓa an shi annabi isma'il na dawowa aka gyara mai yake ba ba ne tafi ku ya ce min in sake ki me yasa ba ku asiri me yasa ta kasa hakuri da abinda Allah ya ba su mai yasa ta tona wa mijinta asiri ina kandala kandala masu tona asirin tanko ba ka jin abin da kike kintan tarka ka kike to ba za a kike ba amma za a cigaba da wa'azi amma a karo na biyu da ya koma bayan annabi Isma'il ya yi wani awar da ya je irin tambayar da yi ta ce ai muna cikin rufin asirin Allah ai falalan Allah a kanmu mai yawa ai kaza aika kaza ta yi mijin ta yi mijin ta gode wa Allah sai ce in ya dawo ki ce wani mutum mai kama kaza da kaza ya yana sallama mashi kuma ya ce ya kula da kyau da kofar ɗakin shi yana dawowa aka gama ya ce ai ba ne ya ce ke rike ki gargar kamar ka ce mutu ka zama in ba ke bari biya kai ba harmaliya a ce kamar ka kulla aure a cikin da rayuwa aure amma kai ba ma zonka sai a kawo ma complain gida ha ku duba gani yan boko suna da kokarin ziyartar yayansu kun ga mutuwar auren yayansu na yawa kamar na waɗanda ba zuwa don Allah ku tara ni ne kuma yanzu a Zariya duk iyayen da na san ko yan boko ko ba yan boko ba ko ba malamai ko ba da mai ba ko ba da suna ko ba ba duk wanda ke wannan kokarin wallahi sun fi samun sauki game da rabuwar auren yayansu wallahi za mu gyara to yaran suna jin ku don haka gobe zuwa mako mai zuwa tana nan tana jiran zuwan baba na da abin da ke kawo mutuwar aure a Nijar ne ko Nijeriya ko ina ma rashin sanin hanyoyin warware matsala idan ta auku wani kawai tunaninsa duka wani tunaninsa cin mutunci wani tunaninsa zai wani tunaninsa ya buga take bayan kuma ga shi ƙur'ani ya shirya da mu kuma ta wani ƙur'ani ya shirya da mu wallafi ta kafunan shugaba hunna ya kafi fa'idun hun wa'adun hun na filma ba ke wadribu hun bai na ba na ku fala da zuwa rayu na sabila kashi nan wannan matakin jirgin ba da aka ce kuma wani kafin shi kaka bai ne ma fara'atu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha in yuri da islam yuwaffiq Allah bainakuma in wannan bai ya kice ya kice ne wa tura ta kai bango wa in ya tafarraqa ka mataki da qur'ani ya zo da shi amma ba abi ina karatun muke tafiya ina wa'azin ke tafiya na ga abinda ke kawo matsala cikin aure rashin agaji daga al'umma kowa ya tsaya ba abin da da shi in ji ba ta tsallake ni ta faɗa kan kowa wani ba yana kofar gida macen za ta ɗauko kaya za ta fi gida ko ba zai ce mata ba ko ba ta abin da mutum yana ne tana wallahi tallahi na ta fi kenan in na dawo ne ka za ka zani ko ba suna magana suna gaisa amma ba zai tashi mata sallama ya ce me faru ba akalla ya rage wutar fitina ba za a yi ba ba a kai daga mutane sannan ga san kai a tsakanin ma'aura a yau ga sabbin zuciya kowa kansa yake so shi kar a yi mata amma shi zai iya yi ita kar a yi mata amma ita za ta iya yi to wannan san kan yana jawo matsala to ya za a magance kamata mu magance waɗannan matsaloli da ke kawo mace-macen aure shi ne na farko ne, mu nemi yardan Allah a wajen auren cewa auren nan za mu gina shi don neman yardan Allah abin da kake neman yardan Allah zai sa kai ikhlasi ya zama ka gina auren nan tsakani da Allah yanzu jiya ne ake gaya mun dan uwa malam Mustapha da muka zo shi yake gaya mun a cikin hira da muke ko shekaran jiya ne cewa labari ya zo a jihar Kano da aka aurar da a kai ne ko wai an kama wasu miji da ba da mata ne a kai suka kai kansu a matsayin zawarawa ita ba zaure ba shi ba zawari wai suna so a tsoron kuma da ma mata ne ba ma'aurata saboda ɗan abin da za a ba talauci amma na zuci ba talauci na aljihu ba da na an da Allah ba hukunta kuwa talauci ba a cikin ma'aura za a ga aka da wani na kashe wuta ko ba ya Niger ana wani kashe wuta ko ba ya kun ga babu ikhlasi ko kuma tun da dai ta rasa wani ta rasa wani to maimakon in ta zama da aikin banza ai ga aikin kishiya wai da yin kishiya kiyayyar da ake mata wai aikin banza ne kawai ya zama ya fi lalacewa kan aikinta ita aikinta ba ya cikin lissafin ayyukan alheri amma kawai abin da aikin kishiya ya fi ya shi shine aikin banza saboda tsara ba ake rakan san kishiya kuma dama an ce mutanen Nijar mata sun fi kowa da san kishi a afirka sun fi kowa da san kishi kuma ni kullum abin da nakan ce ba gaskiya ke ba su da Allah ku ta abin lissafi idan ba ta yi ta za a aura ta zama kishiyar wata tana so ko ba ta so idan yadda ce za a aura yadda ta zama kishiyar wata tana so ko ba ta so idan ɗan da ne zai tsaro aure ya yi ba shi kishiya tana ko kuma ta so to wai sai idan ita ce za a yi wa kishiya ta ce ba ta so uku cikin hudu hawa ku ga a kanku gaskiya mata ba ana maganar ƙididdigar nijar ku ne kashi hamsin da biyu da ɗari ba to kuma da kashi hamsin da biyu ne ya nuna maza kashi arba'in da takwas ne kaddara kowanne na jawo mata ɗaya sai an samu kashi hudu wanda wuri kuma akwai matsala to ya kamata a sami ikhlasi cikin aure na biyu a yi kokarin fahimtar manufar aure na uku a kiyaye shari'a na abubuwan shari'a ta ce a kiyaye cikin aure na hudu a yi haƙuri haƙuri haƙuri na biyu yi koyi da magabata a cikin harkar zaman aure koyi da magabata na shida a yi ƙoƙarin faranta wa abokin zama rai kai mara yi ƙoƙarin faranta wa matan kare ke mara yi ƙoƙarin faranta wa mijin kire ta yaya mace za ta faranta wa mijin kare تركم أي كيكاوة تربا كيكاوة تربا يرادوا يعني عقدا يرسل لها فتابوا رسولي تقربيش قد تجلات يأتي قد أكيد تبقى تتريش تتبقى عندك يا هميش تتبقى أكيد تتبقى على الكامة شروع فتما إنتاكا مر أبو شنش أروان عين يدو قد تكسكورا تي تلعاتك مرموب كما ألوكي نشبه قدا تمشى النوري ta mai walwala ta mai murmushi domin bai mutum ya je ya dawo rana irin ta nijar ya je kasuwa bai ciniki ba ya dawo wai da ya dawo ya sallama da ɗan bani shi a hannu ya ɗan manan shi ya shigo ya sallama ba ce mai komai ba madadin haka yana shigowa sai ya ga yawan abusan kuma mutuwa ba a yi ba balle a kiyama an kwantar fuska an mai abata wata wanne ko ba wani an ja a hulla a ne a wurin ya ce ana ambaci wani kallon zai ahu kwashi kashi goma ka ba da dala ya kama da biyar dan abin da ya zo da shi na teku ne an ji karfa ya ce ba ya fito ajiye nan ina ruwa yana randa kin ga ba da kisan ba domin wanda zan za a ba haka to me ki marke aure shi akwai wani mutum zo kin ne amma kuma ga kinan kina ta ɗoyi Kwata biyu ba wanka ni tsaka tsari a'udhu lai to ya sai hanya ta biyu ta farantawa da biyu ki zamanto mai tsafta tsafta ta wanka tsafta ta sa firaye ki ɓoye turarenki a fatikar ya gani sai kin fakaici idan shi ki ɗauko ki fesa ina shigowa ji turare ya buge shi ya yi daga daga ki jawo shi ba shi kenan ba ba shi kenan ba saboda wani turare in ya buge mutum sai ya yi daga daga wani ba ya kawai turin gumo shi ki jawo shi gobe sai ka jina cewa da Allah turaren nan wani ba ke sai da shi ne wannan mutum ne aka yi da haka da zai ne ya ce mata gugu zan je miki ne ya ba su ne ai yi ce mata gugu kuma zai sai shi ne lafiya lau kina ku kina kiko na ba ka kisan ku na Nijar dan yara yara dole miji ya so in dai an yi amma sai wata kuma ta yake tabbas tabbas wai ba za ta iya daurewa a yi mata ba ko kuma da kake wata uku ba a ba to me kake na uku ko kuma ka kanta ba ta kalle sai za a yi biki ta zana cikinta kamar wata tururuwa amma kuma a gida ba ta yi mijinta ba yana da abin faranta da gire mace ta iya fahimtar bukatun mijinta ba da bukata ya ce yana da bukata ya kamata ta iya karanta shi bauke da aka ta matar manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ta tsara ba sauran matan gidan ba in ba don Khadija Khadijan bace da ma an manta da Khadija a tarihi a gidan manzan Allah amma Khadija Khadija ce ba a yi irin ta ba ba a kuma samu kamar ta ba shi yasa ko da Aisha ta nemi ta jarraba manzo sallallahu alaihi wasallam akan wai ya gane kamar wai ya samu wata Khadija manzo Allah sai mutai ba samu kamar Khadija ba haka kawai haka kawai ya zama an kasa manta da ita amma in manzon Allah ya yi baki ko gidan suka yi bakin mata ƙawayen Khadija shi ke tashi da kansa wani lokaci ya ba su abin da za su ci saboda girmamawa ga Khadija wani kuma gashi na addu'a Allah ya kashe mata shi in kina so ki fara dawa da jinkiri kina bukata ki zama mai hakuri da kadan ki zama kina da kana dan abin da aka kawo ki gode masa bayan kin gode wa Allah ki addu'a Allah ya kara shi buɗe ba a duniya mahimmanci ke kuwa tunaninki wance ta ɗora zane kaza wance an biya mata kuɗin maka wance an gyara mata ɗaki an sai mata sabbin kujeru in dai tunaninki ba duniya ba ne abin duniya ba to mijinki zai su in ko ya tunaninki abin duniya ne sai ba tunani kina ma iya addu'a ko ki samu guba ya mutu dan ki gado kun ga abu ya lalace ki zaka godiya gare shi wata mutum ba tana ganin ai kawai in an kawo an kawo da ba dole a kawo ba ta san ta ce Allah saka da alkhairi ba ta san ta ce ta gode don Allah ba ta nake gode mazajen sun sun kawo cikin suna yi yan kaɗan ne to kun ji kuma da dole da kima mijinki kina tare da shi cikin samu da rashin samu cikin tsanani da sauki cikin wadata da talauci cikin bakin ciki da farin ciki cikin damuwa da walwala ya zama a kowane hali kina fara da shi ba kuma ta manzo Allah kuma abin da sai ba ku dubi abin da ummu salma da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam suka tafi da niyyar yin umra ko aka shiga makka ake sulhu da biya ku duba abin da ummu salma dai tana da damuwarta a lokacin da manzo ya je ga mata cewa sahabbai sun ki yanka dabbobi ke asu saboda bakin cikin abin da mutanen muka kai musu na cin kashi ba da ruga wanda ba har da ba da shawara bayan wannan ku duba abin da Khadija ta yi Khadija lokacin da aka tsare manzo Allah ta sama aka hada shi ma'aura da mutanen Makka ta wata da manzo Khadija tana da kuɗin da bai da iyaka amma ta koma da Allah ta batu ba ta da kwandala ko dala daya duk an amfani da shi wajen hidimar addinin Allah kina so da biyayya da in dai kina so mijinki ya kaunace ki ki ba da masa rai ki zama masa mai biyayya da cikin abin da yake so da wanda ba kya so matukar ba ban Allah bane kina zama so mai kokarin yadda da mijinki cikin fushi in da ya fushi ke kafki fushi kuma kokarin ki ga ya yarda kar ki damu ke ke da gaskiya kar ki maka sai ya yarda shi ke da laifi a domin da aka yi haka to ba za a zauna lafiya ba ki zama so mai kulawa da haƙoƙinsa idan baya nan wannan na daga cikin abin da zai sa ya soki ki faranta masa rai ki zama so mai girmama iyayensa da girma yan uwansa wannan hanya ce da za ta faranta mashi rai ki zamanto mai matsakaicin kishi kishin ki kare zama mai tsanani don miji da ya gane matarsa kishinta ya wuce misali gaskiya bai cika santa ba ki zamanto mai madaidaicin kishi an san kishi ɗabi'a ce ba a iya raba ki da ita amma ki zamanto mai madaidaicin kishi ki zamanto mai karfa masa gwiwa a cikin ayyukan alkhairi kada ya kira tafi da'awa kai nan kullum tafiya kai nan ba ka da lokacin ka ji za ka yi da'awa ka ji to da'awa ba da'awa ba dawa ba a shiga ba kuma ba a dawo ba a'a karfa mashi gwiwa yi mashi addu'a taimaka masa da shawara da sauransu waɗannan su ne abin da in kin yi insha Allah za ki faranta miji rai to kai kuma ba malam zai kai ba ka da bukatar yin kyakkyawar karba wallahi ina da ita ka zama to mai kyakkyawan tarba in za ka fi gida kai sallama sannan ka yi sallama ka wanda ka sallama ka fada gida ba ka san abin da take ciki ko za ka zo ganta a wani hali mara kyau ka zo mai kyakkyawan magana irin abin nan da 'yan matasan nan 'yan goma ke yi dare sweet art za ga mutane ba sa yi wai su sun girma amma ku ne ya ka ba yake da tasiri ka to mai nuna abota ga matarka ka mai da kamar abokiya abokiyarka ka ɗan goya ta ta goya ta. ku ɗan sami igiya a gida ku rika ɗan tsallakuna tsallakawa ku rika ɗan yin wanka tare lokaci zuwa lokaci wata ran ba ka je ka ya yake ka ce ne wannan wankan daren sai in za a yi mani a ce ci mu je in cuɗa ka ba dalla a biya yi domin kana ce a rake ta wuce da zai mu ce oh, sun da ka ta wuce ta manzo sallan ma Allah na ji ba bai yi to kai kuma ba ka ta kawai cikin amma ba ka ce gobe za ka fara sai ka yi mutar da ita domin ya faru a zariya wani mutum ya yi wa'azi cewa yana ma wanka tsakanin miji da mata shi ke nan da biya karanta da matan shi wa'azin da ya yi ba yana zuwa sai ya sa'a tana bayan tana wanka kawai da ya je sai ce a ce ke zama abu ya ke bari mu je mu wankan nan kawai sai ke riga sai ya tura ko ba ta riga tana hau ya ta zanno da gudu ta gudu ko ba ta ce wallahi ba ya iska ba ce wai ni ba yar iska ba ce wai iskanci ne a kan zame ta a bayi tana maka la ilaha illallah ya yi ka tutu amma ba laifinta ba ne dan ilmantar da ita ba a wani an yi wasanni mana ana ɗan ɗaukar hankali kamar da manzo Allah zama kan yi wasa da iyalin shi me ya hana ka zama gida ka rika taimaka mata akwai wanda tsinke ganye ma ba zai matar shi ba wallahi sun suka fi yawa a ana wani mutane wanda ke tsaye matan su girki a gaya mu kun san girki ne abinci shine ministan tsaro na cikin gida inda kana da makaman yaki na gaskiya to sabu abinci mai lafiya ga ɗaya kuka hankalinta na wurin shi ga ka zo kana faɗa an yi abincin dare amma ko ka taya ta yanka albasa ba za ka yi ba kai tukunya na sauri ba za ka je ka sauke ba kai dole oga ne to da kuma wanda Allah zai kuma aikan zauna a gida ya kai ba zai aiki ya yi matansa hidima ya yi wa matansa hidima to kai kuma fa neman shawara kada ka neman shawara za ta ji daɗi amma da yawa ba a yi ya gwamnati ce jiya ya tambaye abokinsa shawarar ta shafi matarsa ko ɗansa uwar kuma tana nan a gida amma ba a gaya mata ba ko ba ba ya mu maza kula da haƙoƙinta musamman a lokacin bulaguro in za ka yi tafiya ka rika suna cewa kana da mata kwana nawa za ka yi ba ta abin da kake jin zai ishe ta lokaci zuwa lokaci buga maka waya in kamar zamanin yanzu ne ka ji lafiyarsu wanda zai ɗan ɗebe mata kewa ya ɗan rage mata damuwa kada ka taimaka mata gwargwadon iko kana ɗan wani abu ba ta ka kasar ta da ga kula ta faɗo shafa ado yake a gida ya zauna abin shi haka yi magana ce yadda take min addu'a ka nake so in in zauna haɗa da abokai na kwarai kar ka bar ta nema abokai waɗanda ba na kwarai ba girma iyayenta kyautawa iyayenta kyautawa ƴan uwanta kyautawa kawayenta amma kar garin kyautawa kawanka ce kana son kawanka kawo ta shari'a ba ta hana ba amma za a yi tambi kuma kai za ka raba in ta karɓa aikin alkhairi karama maka gwiwa kar ka rage ta karama maka gwiwa ba ta tarbiyya da ilimi za ka samu alkhairi in dai ka tarbiyyantar da ita ka ba ilimi insha Allah ya ka samu tarbiyya kuma ita in ta yi maka laifi za ka ci ashe bakin karanta Qur'ani kaza ka kaga ka samu yadda za ka rika buge bakinta ba tare da yi naushi ba sai dai ka sa mata nafsi dama in ka ji an ce an bar nafsi an ba laushi a biya lalace kamar wanda da muka kai kin kishi a cikin lamuran iyalinka kai kowane abin da tana yi kana sa mata ido kun sanna daga matsalolin maza wai mace duk abin da aka tana yi tana ta ido ana zargi ana shakku ko ba ka wani wannan na daga abin da ke kashe aure to ba za ka fara da masa rai kana wannan ka zama mai hakuri da juriya da yarewa. da yin mata nasiha sannu sannu domin a samu a gyara daga ƙarshe ya kamata mu sani cewa aure ne ibada aure zaman da kewa ta kunshi mu'amala a cikin aure akwai rama da jin da soyayya da kauna a cikin aure akwai abin da ya kamata a duba na cewa a yi aure ne domin a zauna zaman aure na dindindin mutu raba ba a maganan a yi aure aure ya mutu in mutuwar aure ta zo to wannan tsautsayi ne da ba a fatan shi lallai ne yan uwa misali an tinkawo al'ummar musulmi don a rubuta tsarin zaman da kewa mu da iyali, domin wallahi sun gano a gida ake kulla dukkan alkhairi ya'ya makarantar ta farko ba gida ne wajen kowa ba in aka ruku da aure tarbiyya ta arziki daga cikin abin da ke ɓata tarbiyya akwai yawan rabuwar aure domin an da uwa ba a san za a ba ko an bar ɗaya zama maraya bai san mustaqbal ɗinsa ko kuma bai da mustaqbal don da wannan su waɗannan mutane na ƙetare fatansu yadda lamuransu suka lalace na rashin zaman aure na bambaɗanci da baɗala na rashin kamun kai na yawan ƴaƴan banza a cikinsu so suke mu ma mu yi haka ta yadda in sun lalace mu ma mu lalace idza fi fi'lul mar'i sa'at nuruhu so suke dabi umma ya zama irin na wannan ba zai kai mu ya gano ba lalle mu sani saki rabuwa aure mataki ne na ƙarshe a rayuwa ana hakuri ne ana jurewa ne ana duban gaba ana duban abin da aka yi na alkhairi a baya ba a kawai taɓaituwa a kan halin da ake ciki ya kamata mu ji tsoron Allah dukan mu da matan mu mu mutunta aure mu girma aure mu alkinta aure mu ɗauka auren nan ibada ce gata ne gare mu nima ce kuma wani abu ne da Allah ta'ala ya kaddara idan mun yi al'ummar mu za ta samu matsayi mai girma a cikin sauran al'ummomi don haka mu kyauta zamantakewa mu yi haƙuri akwai wata wata da shekul albani ake danganta masa da ya yi a kan aure amma ba zan karanto ba na fasa saboda baitukan na da tsawo kuma na yanke cewa sai da a tsaya da na ga tarin tambayoyi ga malamanmu kuma a zaune wanda ya kamata su ɗan yi 'yan bayanai saboda haka mu bari abinda dai waka ta kunsa kawai yana magana ne akan yadda aure yake da daɗin aure da amfanin aure da abin da ya kamata a lura shi wajen aure da kuma irin abin da ya kamata mu sani na muhimmancin aure da girman haƙoƙi da yadda ya kamata mu ɗauki lamarin 'ya'ya idan Allah ya ba mu ina roƙon Allah ya mana muwafaka ya yi mana gam da ya datar da mu mu da ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da ilimin da muke ji kamar yadda na ambata dole ne in godiya akan dukkan irin girmamawa da karramawa da tarba da aka mana wannan shine dare na hudu kenan da a gabatar da muhadarori a dalilin wannan ziyara da na kawo kuma kamar yadda na ambata tun farko insha Allah da asubahin nan za mu bar wannan gari na yamai zuwa marafi insha Allah ta'ala ina roƙon Allah ya sada mu da alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi cikin mu Allah ya karbace mu akan bin sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama mu mutu cikin da'awar sunna mu tashi a ƙarƙashin tutar manzan Allah shugaban sunna mai sunna sallallahu alaihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdik shar Allah ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh